ango na magana nake yi magana nake yi fa nake ah, akwai zan sami eh, kofar barala mm, za ka samu Rahila, wai mai ke da miki ne? Sai ka ci wanda nake miki magana da wani yaran ba wanda ke ganewa ba. shi miki ne ba. Kofin ruwa nake da bukata. Kuma kin tashi kin je kin zundumo mun ruwa roba. Ya haka? Me yasa mutum ba zai dinga aiki da hankalinsa ba ne? Ai amfanin eh, amfanin hankali aiki da shi. Me zai sa ga abin da na ce kuma kawai sai ki je ki gaban kanki. ya kamata mutane su dinga tsayin inda aka umarce su a shari'a ma cewa aka wai kifa inda yi mutum ya tsayin inda aka umarce shi ha kamata ya cikin tambaye ni shin menene abin da na fi bukata wataƙila ma kofin nan shi kawai nake da bukata zallansa babu ruwa a ciki ya kamata ki sani kofi nake so da ruwa a ciki ko ko a'a kofi zalla amma kin tashi kin jikin dauko roba a saboda kawai gashi ina ma'amaloli na sai na tsaya na ɓare kan buta ta ruwa sannan na ɗaga kai sama kamar na roƙon ruwa ina ta titilawa in je ban saba ba abu ne fa da kika sani ruwa ni a kofin gilashi ke shan kuma ki sai ki zo ki ka wannan katobarar me yasa ba za ki ringa tana abu ne ki ringa yin abubuwa da hankalin ki dan Allah ni fa bana san irin wannan ko ba tun ɗazu nake taimaka magana ba shikenan sai in bar abin da nake ko saboda kawai kin zo kin zauna dole in na zauna a gida sai na zauna ni da ke na yi ta maganganu ba zan yi wani uzurin na ba me ke so kuma ki ga min ba abin da kika ga min tun baya to kin ga in gurbin ki da Allah garbi ba na so bashi bashi bashi da Allah ga rayuwa. Kuma gurin wata zai tafi ne ni ban sani ba. Lai na ga rayuwa. Manya manya. To sai dai ka fa, ka ga na daɗe. Na tsaya ɗauko maka abin da muke sha kenan ka san mutumin da ya saba da shan ruwan roba da kofin gilashi ba lallai ne ka kawo mishi wannan ruwan ya sha ba haba hmm. wannan ai wani al'amari ne da ya kamata a ce a gode miki kuma a yaba miki Allah ko ai daidai ruwa ruwa ne ko haka cha nake wannan abu ne da ya kamata ma in tafi ina kuwa akan sa na buƙaci ruwa ai girmama na kai aka mutunta ni na zo gidanku ina da buƙatar ruwa aka shiga aka ce akwai kuma aka je aka ɗauko aka kama abu alfahari na ne da wani na da shan ruwan roba da wani na da shan ruwa a kofin gilashi amma dai duk ruwa sunan sa ruwa kuma ga kin kama. to da haka da wani abu da miki kin kawo ruwa na kuma gode da haka zan sha shi duk ruwa sunan sa ruwa yanzu abu ɗaya nake jira a yi min izinin sha ruwan nan بسم الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم تو شاء هانك لي منا هانك قواري <laughs> الحمد لله ما شاء الله يعني. كاي يعني. كيف سوينا ابو؟ لازم يجروها kai na ga alama wato rahila bana jin na taɓa shan ruwa mai daɗin wannan hanya ba son te kake ba kuwa inda in na sha in faɗa bana in dai nake sha ni nake sa shi a jikina eh. kuma ni na sha wannan mm. ashe duk ruwan roban ma dai suna ya tara to wannan daɗinsa da na ji gaskiya na ji ba shan ruwa mai daɗin wannan ba kin san wani abu da nake tunani mm. ba dan nisa ba da idan an yi bikin namu da ke da wannan ruwan shi za a rika sha gidanmu ko kure <laughs> <laughs> gaskiya ne na gode kure da gaskiya Assalamu alaikum. To ya kike? A'a, idan Allah kake samu damuwa. Yanzu fa nake ta kokarin samun fito kun zo wurinki. ai to ai ni ko ina ma kike ai zuwa zanyi <laughs> to menene a ah, to menene ai bayan ku ne yo namiji namiji fa bawan mata ne in dai ni dai a bani dama yau ɗaya dai in samu munin na gani kin ga fa abin da zai gaji da ni to menene yanzu fito insha Allah yanzu na zan son shirme ya haka wannan irin tsari ne da Allah da annabi wa kira ila miki da miki ne kin zo wani shan kunu ke kina ta wannan hadare kina wani kun. kin ga yanda kike kwa da kin ga yanda kike da biki wannan abun ba gwaran bai shawara shi mutum in yana so ya zauna lafiya idan wannan shaye-shayen kunun in mutum yana bata rai ba kyau kike ba kin yi wani iri da ke me haka ana magana kina da ringi ma kai sai ka ce namijin tururuwa ke ba yarinya garawa ba kina tunanin jicin abin nan gaskiya ki kan ki faɗa ni ba na son irin wannan tsarin gaskiya ba na jin daɗi in baki a ciki kawai sai ki tashi ki biyo nan gurin kuma ki so ki rika yin shirme wato mabibiya ta yake kenan ko a baiwar Allah da Allah a san abin da ya kamata a ki dinga sanin ya kamata ni akan shayi me yasa ki fushi haka bisa al'ada in dai ina wurin ki na kan ga bakin ki kamar ya yage saboda fara da walwala da murna da nishadi amma yau ga na tsaye kan ki fito ma sai da kika dade kuma ga cikin zuma na ga sai famin ciki ki me faru amma dai ka san duk abin da zai sani fushi a kanka ne dai ko to a kaina kuma wani abu ne miki da har ya bata miki rai ko koya ni dai ban san rabuwata da ke a wani abu da na miki wanda zai iya fusatan ki yasa ki bishi haka ba wani ne ya zo ya kawo min suka a kanka kuma kai ka sani in dai a kanka ne raina sai matukar ɓaci to ki hakuri amma zan so ki saki jikinki ki warware sai dai kawai da a ce na san wannan bawan Allah wanda ya bata miki rana. to da ana mai tabbatar miki da cewa zan iya zuwa masa godiya an ta kawo ma masa kyauta ban gane ba kwai kuwa raina ya ɓaci a kawo suka ka a guri na ka ce wai kai masa godiya to ai ya taimaki ni saboda a sanadinsa na san abubuwa guda biyu wanda ba don haka ba da ba zan san su ba kamar ne kin ga yanzu daya dalilin wannan al'amari ya sa na gane tsananin ƙaunar da kike min wadda ta sanya har idan an faɗi magana a kaina ta suka ko kubatanci har ran keke baci to kin wannan ya bani nutsuwa na san wane ne ni a cikin zuciyarki ko haka ba abu na biyu kuma a sanadin wannan bata miki ran da kika zo guri na kina fushi na ga wani abu da ban taba saninsa ba a tare da ke ban taba sanin cewa idan kin fushi kina yin kyau haka ba sai a yanzu ni wallahi har ka sa ni da ya ban yi niyya ba ai wato da a ce in mutum ya fushi na duba dubi da ya gana haka amma yanda naga kin yi kyan nan haba saboda fushin nan da kika yi ai ba dan fushi ba abin so bane da ban kike kare rayuwar mu da ni da kike na cikin fushi ba amma dai ba zan so haka ba eh in kin yi fara amma kina matukar kyau amma dai wannan kalar ta fushin nan zan so koya dan jefi jefi rika dan ganin sa <laughs> gaskiya yi zaton za ka sani dariya ba. To alhamdulillah ala zalika ai dama bukata ta kenan walwala kin sa kike fara kuma dai koya dai zan dinga sa shi zan nemo kowa shi dinga dan saki nan koya kadan. Oyo ah, Allah kyau in kika yi hakan kyan nan kara fitowa yake ina jin daɗin sa. <laughs> Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. ina ki matsala ta dake kenan kamar ba ki gane mutum yana wani abun kuma kina miko masa wani abu in kin miko min ya zan yi da shi yanzu bari man gama na ba ni ne ce ki ba ma shayi. Karɓi dai. Ka fasa shan. Rahila. Wai dan Allah ya ki me yake da miki ne? Kina da muguwar matsala ba? Haba. Mutum a ji shi baya ganewa. Ya za ki min shayi baki ƙirin da shi. Daga na ce ina bukatar shayi kuma sai ki kamun shi haka. Cirin cirin. Haba. Haba. Yusuf. Yanzu Allah da Annabi. Me kake so in maka wai ni ta neme. Haba, yau ka saba shan bakin shayi a cikin gidan nan? Yau ka saba shan bakin shayi a cikin gidan nan? Haba Yusuf. Gaskiya ne, wato kiyan sai na gaya miki? Bayan kin san da lalura za ki ɗauko min wannan shayin ki bani shikenan salon sha matsala ta zo ta afku ba abin da miki baki da asara. Madara ce bana siya? Wato kin gwammace ke idan na fita ke ki bulbula a baki ki sha ni kuma da kuɗi na ba zan sha abin da nake so ba sai ne miki gwari gwari mutum ba zai rika fahimta al'amura ba kyau wace iri ce kine da Allah da Annabi gaskiya ni kawai zan jure irin wannan tsarin nake ba ba na jin daɗin irin yadda yake min abun nan ga yanda nace na yi a kan shayi kuma kawai zai da kuma wannan zai zo ki ga shi haka to gaskiya kamata ki kiyaye kuma ne magana saboda wulakanci da rashin kunya kina ga mun wani yau na saba ga makareci ko wato ne miki ƙarya to ki shiga taitayinki ki san da kike magana bari mu fita shanai da shi kika iya ai madara ba sai ba na sai madara na kawo gidana amma ban isa in sha ta ba sai dai kike na ko ki shan madara ni na kana sha ba na ga rayuwa Ban san me zan yi wa mutumin nan ban fita daga wurin shi. Wale, salama ra. Masu ta hango mai tuwo. Mm, yi? Allah ji shi aka ce aka ce rahila ice rabila aka ce rahila. Ah, bai iya faɗan sunan ba ne? Eh bana, ai sunan naki ne ke sanar daban ne. to na ga shayin dai gashi na ganshi dan baki iri na mhm. kin san da kuma ni ban saba shan shayi ba madara ba ai wannan shayin da na hada maka na musamman ne to kai dai ka sha bakin kai je maka wato eh, akwai wasu al'amura na ban mamaki wato da abin da na ce a yi da wanda ban ce a yi ba mm. duk sai abin da ne dan in ji daɗi wannan idan ka sha shi yana da amfani a jikin mutum wannan shine karo na farko da zan sha bakin shayi ba na shansa amma tun da ke kika kawo zan sha shi ban sanya al'amarin nan zai kasance ba eh Zai dai ka fara sha ka ji bakin ka ka ji ka bakin ka haka kai ƙwarai kuwa bismillah Ana na san za ka ji daɗinsa. <laughs> Wannan shayi ne kuwa? Shayi ne. Ha'a. Ai in gaya maka zan faranta maka na haɗa wannan shayi. Wannan shayin ya fi inganci sosai a cikin ɗan adam. Anya ko ba bakin shayi zan koma sha ba. To ai ni da nake shan shayi mai madara ashe ni cuta ta yake. Ko kuma a'a wanda suke dafa shayin da nake sha ne ba su iya ba. In dai haka bakin shayi yake ko ai ni shi zan riga kurba ko da yaushe. To ai ba kowa da ya iya wannan haɗin ba. Ai ba kowa ba kuma ni ka san dai a kan ka san ta karkare ko ma mene ne maka dan faranta maka. <laughs> Rahila anya kuma daga Sudan kika zo ba? Aka yi min ya burin burin, aka ce ta mace ta kasar Hausa. <laughs> Anya Rahila ba Balarabiya ba ce ke? Kai! Balarabiya ce ne a wurin kamana. Allah ya kamar <laughs> kabira. Masha Allah, alhamdulillah, masha Allah. A'a. Auren soyayya. ba na kiyayya ba ina son ka fa gaskiya ne a ni ko kana so na na shaida haka don haka dole in kurbe shayin nan ga can ɗazu eh, wani gosu da na da shi hanya irin gurin ya cinkushe haka to shi yasa ban samu na karaso ba eh, yanzu zan karaso insha Allah ni na tafi subhanallah to ai da suke kira ni ki gaya min kice kin bar gidan ha ba yiso tun yaushe nake jiran ka ba zo ba hmm? zan tsaya ta jiran ka ne na bata lokaci to ni gaskiya na tafi yanzu to kina ina hai ina gidan antina ah, to ai abin da za a yi kimin kwatance sai in taho gidan ita ya taki kawai in ya so kin ga sai mu dan tattauna nan ko kin ga daga nan ma ina ga yan uwa ni ma yi zumunci da ni ita eh, fara sani na ne ina fatan dai labari na yaje ya je gurin ta tun kafin ma zuwa din ka bari kawai idan na fito za mu yi waya saboda ka san za mu tattauna da yar uwata tun auren ta fa ban zo gidan nan ba muka ga zan ya bata lokaci ka bari kawai na fito na kira ka a waya duk inda kake sai maka to ba laraba ni ma aina gidan ne da kin bari dai na zo din haba yusuf da hausa fa nake maka magani ba da turanci ko larabci ba fa na ce ka bari sai na fito ko ba ni fa da inda zan je yau ko ina ba za ba yau ba ranar aiki ba ce ba na zuwa ofis dama kawai na ware yau din ne saboda ke ba dan samu dai mu dan dade muna tare duk inda abin da ya kamata da a yi dai don a ƙara fahimtar juna. Na ce maka ina gidan antina. To yanzu yanzu ya zan yi kenan. Mm, na ji zahe na kira ka. Ai ni yanzu kin gaba ɗaya ban ma san me zan yi ba tukunna. Ni yanzu na zan je ba To na ga kina ta suburbu waya da wa ake waya wannan. Wani mai daci ne ya dame ni anti. Ke wata. Ko dai na karfan ne ki Ya na ganki haka. Na zo na ga amarya kamshi yana tashi. Sai na ganki kaman a cikin damuwa. Me ke hmm. faruwa? wata. Kin san rayuwa tana da bambanci kafin aure da bayan aure. Kin ga kuwa? Dole za ki ga yanayi na ya canja. To me yake faruwa ne gaba ɗaya ke ga yadda na kin zama wani iri ga baki ɗaya ba dai kun fara samun matsala da shi ba ke dai kawai ai sha'ani yanzu yawanci za ki gani kafin aure maza za su ta mace amma da zarar ta shiga cikin gida shikenan sai komai ya canja ina miki addu'a Allah isa wanda zaki aura ya kula da ke har cikin gidanki ba wai daga waje ba ne gaskiya an to gaskiya ni na fara fargaba fa na tsorata dole ne ai amma dai addu'a ita ce makamin mumini sai mu ta addu'a <laughs> barka da zuwa mu shiga daga ko

ji shiru ne a yi shine sai na ce bari in dan sake kira in ji ko kin shiga wani uzurin kuma kin manta. Gaskiya ni ban gama ba. Na ce maka ina gidan yayata. Hmm? An ce ma ina gidan yayata. Balaraba ya kamata ki duba lamari na yi mun uzuri. Kin ga gaba ɗaya fa yau tunani na yana nan. Na ɗan abin nan yanzu kin ga na ma na rasa ma ina zai. Gaba ɗaya sai bulin bituwa nake a gari. kin ga ofis din ma in naje tun da dama an san yau ba ranar zuwa na bace na san akwai dan matsala sai shine kin ga na dan samu na zagayo baya na zauna nake dai dan jira dai in ji kiran naki to kuma da naji shiru nace to bari dan sake ta oki ko sai na maka dalla dalla ne an yi auren ta fa bana nan kuma yanzu na dawo a ce ba zan zo ba kuma a ce daga zuwa nan tashi na fita ga ba zai yiwu ba balaraba ba na so ki fushi Na ga yau weekend, ya kamata ce kana gida tare da iyalanka, amma ka ce mu za ka fito ka zo A'a, ai to, ni ma din ai ina zama a gida sosai, ina zama a gida to, amma dai eh, tunda da yau da ga gashi dama na riga na ce irin da ke din da nake son mu dan abin nan. Ni ai mun kwatancen gidan yayi take kawai. Eh, ki mun kwatance sai in zo. Gaskiya ba zai yi daga zuwa na a ce na fita ba. Yawa, saboda na zo, ka san dole ɗan uwa akwai abin da su dan tattauna. to gaskiya zan iya ɓata lokaci Dan ka ka tafi gida idan na gama zan kira ka ni na gwammace in zo in jira ki ma a kofar gida yau sai in jira ki in kin gama duk uzurin kin ga da kin fito sai mu dan tattauna anan nan in so daga baya sai mu zo sai mu wuce ko ba haka ba <laughs> sai ba mai da ke gida da Allah a bani wannan dama a bani daman nan gaba ɗaya yau na gama lissafin lalle zan ganki gashi yanzu ban saki a ido na ba a daure in ban ganki biyu akwai matsala shikenan zan kira ka in na gama in so sai ka zo gida ko mun turo wa mami inda kana ce mu gaisa ka tafi zan jira da shikenan sai na ji ba komai zan ta zan ta bibiya insha Allah ni nake da riba idan Allah ya tabbatar na san me ya haɗa ku ne na gaske kai masa wallahi wannan ni naci ne gaba ɗaya makale haba balaraba kenan amma na ga yadda ya damu da kenan sifar ya kamata ki bashi kulawa to wa sani ko irin mijinki ne kanwata ke ba na fata ki samu irin mijina kin gani duk da dai ina yi masa fata Allah isa ya canja ya gyara abubuwan da yake yi gaskiya anti ni har sun fara ban tsoro fa tun da muka yi wannan zancen da ke gaba ɗaya jikina ya yi sai wallahi ni na ma karaya kwata-kwata to sai addu'a balaraba su nuna ma suna son ka a waje sai ka shiga su ringa azabtar da kai ka fito a ce ka cika biye biye kin san ba duk aka taru aka zama ɗaya ba ko ko ba haka ba shi yasa na ce mu shi bari kawai in muka ga na gama abincin nan na ci sai na marwaya sai ya karaso ko minti goma ya zo muka yi gaisa ya ganda hankalinsa ba zai kwanta ba amma ya min naci naci ina ina ina a'a balaraba rufa min asiri yanzu idan kika ce masa ya zo nan mai gidan nan ya dawo ya ga ƙato a ƙofar gidansa daman yaya duba fa ki ga halin da nake ciki ya zo ya ga wani a waje a dai bari dai inda yake zuwa ku haɗu sai ki zo sai ya zo ku haɗu in kika koma gida sai ki kira shi ya zo amma nan dai kan sai ki ta min matsala haka ne insha Allah ku ba damuwa zan kira shi ya so ko gida ne sai shi ne sai ma amma gaskiya abin nan bai kamata ba bai kamata ya yana miki wannan abu ba yaushe kuka yi auren kwata-kwata a ce kin fara samun matsala a cikin gidan nan sai ka ce ba auren soyayya ba kai an mm. ki ga ki kika rani sai da ta addu'a to sai addu'a to ya sani dole in sa damuwa a raina ki duba kake gani auren soyayya ne abin da kai wa mutum na jin daɗi sai nuna maka ya gode ka baka yi daidai to ya raina zai kwanta ko da kuma abin da kai lada zai To, shi kenan. ashe kana Ya Wai, kai. na ganka kake? Kai dai ina nan jiran gawan shanu. jiran gawan shanu, jira kuma haka? Na yarinya da nake gaya maka mun haɗe ta ta Balaraba. To ita ce muka yi da ita ta Za da ita. to an gaya maka dai ban je gidansa ba gosulan titi ya rike ni mota dai abu biyu ba har tabbata ta bar gida ta tafi to wai ta tafi gidan yatta ita ce muke ta waya da ita nake ta so ta bani dama in samu in je gurin ta ita kuma ga shegen zumunci ta ki ta baro gidan yayan nan na ce ta yi min kwatancan gidan yar ma ni je same ta a can ma abu ya gagara gaba ɗaya zai da rike jira in ji sakamakon abin nan amma gaskiya Yusuf ka bani mamaki anya yanzu kai saboda Allah kai yanzu da aurenka yaushe dududu ma kai auren nan da har wai zaka je ka dauko wata budurwa wai kuma har ta zo ta bata maka lokaci kana jiran ta tun safi ni ko sai da kai ka bani mamaki bayan aure ana jarabar angwai ana kuma jaraba amari. wani sai a jarabe shi da talauci wani a jarabe shi da ciwo ni sai aka jarabe da soyayya ya zan yi kaddara ta ce ta zo haka to dan an jarabe ka da soyayya duk da dai na san ba kai kadai bane ba akwai wani abokinmu yana nan shi ran da aka kai masa amaryan ma yake cewa a cikin yan kai amarya ma sai da ya ga wacce ta yi masa wannan ai bala'i ne ba ka ji to ni sai ga laifi na To ai dama kin san a gida ma kin gashi kina yabawa amma bayan aure abubuwa na canza domin ki duba ki gani duk abin da na yabawa da yake a baya amma yanzu duk abin da zan ban burge shi ba kullum cikin faɗa kin gama ni yanzu ko na rasa me yake damun Yusuf saboda yadda na ga yadda ya canja mu iya kokari na da kika sani wallahi sai ka ce ba mace ba an yi kin san irin salon da zaki mishi ya dawo hmm. kin ji kaga haka amma gaya miki wani lokacin idan aka yi aure kafin a yi shi sai ki ga namiji yana nan nan da a yanda na fuskanta idan kuma ka riga da ka shigo to wallahi wallahi sai dai kawai kai zaman haƙuri anti ko da halayyar ka gida maybe abin da kike mishi a baya ki so ki hmm, shi yasa ki haka za ki gani an ce mai ɗaki shi san inda yake masa yi amma ba haka ba babu abin da na canja a abubuwan da nake masa baya illa ma wa'inda na ƙara nake yi domin in ta. ke ni fa ne yanzu abin ya fara bani tsoro gaskiya to in dai alai gaskiya kamar da amma ke aure tun daga wannan din shi to ai dole ba yadda za yi ga in dai ba huri ni ka aura ba fa malam fa ba yadda za yi ka ga ba za ka ga wacce ta wannan ma dan baka ganta bane ne, wurin kira ta jiya ake na ka ga maka bala magini to kaga abun ma ba gaskiya ah, to zai bar a ka san dai baka kulla gaskiya ba ya za ka balaraba kuma ta zama balaran magini dole ta zama balaran ne a cikin gidana in ba haka ba kake so a yi danna mata fa Hello? Assalamu alaikum. Hello, Balaraba. Tunin dai na ƙara yi wai yanzu biki gama ba? Ya kamata a ce kin fito eh, mu tafi. Ni shi sa na ce ki banna in zo gidan nan. Sai an zo sai an jira ki mu tafi tare. Na ce maka ina gidan antina. Ina taya ta aiki. Mai daukar, mai daukar na san kina da zumunci. Kin san me ke faruwa ne? Tun da zafan ina gurin nan fa. Na gaya miki fa ofis din ma fa bai zu ba. ina nan gurin gashi tun har yamma ta yi ke din dai nake so kawai in gani balaraba idan fa ban ganki biyo ba gaba ɗaya bani da nutsuwa bani da kwanci hankali biki san yadda nake ji a raina ba to bari in ga miki wani abu kin san tun da wuri gida na ba abin da nace a cikina na ko ruwa ban sha ba in yunwa nake je su nake dauke ki madan je mu ci abinci muka dan ci abinci in wani abu bukata kike ta wani dan ice cream dan wani wane ne ma dai mu je kankin dan miki shopping kin ga sai mai da ke gida mu haɗu mu je mu ci abinci a ina da waye ni ka gani nan ma yanzu haka abinci nake ya kamata ka tafi gidanka can ka ci abinci yau ranar weekend ranar gana da iyalai ka ta can ka huta don gaskiya ba zan karki min haka don Allah balaraba karki min haka balaraba yau gaba ɗaya na kashe ranar nan fa saboda ke kuma in kin ce zan ba zan ganki ba kin ga ai kuma sai a shigo wani hali haba ba laraba kar ai haka kar ne haka dai wai da wani da hausa fa nake maka magana ba da larabci ko turanci ba fa na ce ka tafi gida ka je ka ci abinci da matarka ha wani irin yau rana ta ne bari ma kun faɗa maka gaskiya fa ni fa ba za fa ka ganni ba fa ato gani da ake gaya maka je can da zaka je komai kai lada za ku samu za ka zo ka ce wai za ka fita ne ka je ka ba gaskiya ba za ka samu gani. in za ka je ka ci ka je ka ci in ba za ka ci ba ka zauna da yunwa ni ba zan ni abinci na ma nake ka gani aikin gama ya gama kin ga halin mazan ko shi gan na ya bar matarsa can a gida zo yana ce mai fara mu ci abinci Yusuf ba matsala eh? yaushe ka zama haka ba za ka gane ba ne haɓa da Allah da annabi ko ma dai ba zan gane ba bari in gaya ma sai na gaya ma gaskiya ya za a yi da mutuncinka da matsayinka da girmanka wai har ka zauna kana jiran wata karamar yarinya ta zaunar da kai tun safe har zuwa yamma yanzu abu shi ma abun mamaki wai saboda kai dai ku je ku ci abinci yanzu saboda Allah in an shirya gaskiya ka je gidansu ma na fa gaya maka fa gidan nasa na so in je fa dalilin matsalar hanyar gosulan nan da ta tafi na hanya ban samu dama na shiga ba shi yasa ni ban je ba ta ce manta ta tafi gidan yata kuma gashi a yanzu ban samu na je can dan ba shine kawai matsala ba na abu shi ma yana da mata yana da mata amma wani wanda ne zai je ta abinci ba zai je can ci da iyalansa kin ga irin halin na ko ai ba bari ga gaya miki magana dai da na gaya miki ba ita zan ta bayan aure na abubuwa sun canza yadda na ba ki ni ka gaba nan magana bace ni fa yanzu baka san da nake ni fa matsala abin da nake so ka fahimce ni ka gani fa yanda ranan na ya baci fa ni kowa zan iya faɗa da shi kowa zan iya faɗa da shi saboda ni kaɗai na san me nake ji ko kula ne yanzu ni ba na san ayi to da ni ma za ka yi faɗan kenan to kai to kai saboda Allah banda kai gittabari ne kanin guguwa me zai sa ka je ka ɗebo ranga koma haka kawai da wai daga yin auren ka dudu kwana nawa ne ka je ka gano wata in dai barin gaya maka dole ne fa sai ka ga wacce tafi mata ka kyau sai dai in hurul ina ka auro to in ba ma namiji da nati ba wace mace ce zai gani a wajen wanda me Allah rage ki hmm. ne dai shawara zan baki dai halayen ne kika canza to da in ko ba haka ba a kin gani nan mutum ya je hago wata tsankaleliya tsoleliya tana mara fari kin zo kina nan kin zauna kuma kike ji ana miki goda ne abinci na dama ainihin zafi ko kurata za ka yi? A'a ba magana ko to kai ka maimakon ka sassauta mun kuma ka kana ne ka ƙara tara mun gajiya. Yarinya nan ta ce ba zan ganta ba. Har yamma ta yi yanzu kaga dole bayan da zan yi haka zan hakuran tafi gida. Dole ne in gaya ma. Yawwa ya fi maka da ya ka ɗauki mota ka ban nan kurin. Ba ma zan tafi ba sai na ga kawo gurin nan. Haka ke yi? Dole da ai gidan naka dai shine ne ya fi maka ana da ka bari. 哎，你老人家口味我真太好了。 ila wani irin shirme ne wannan ke kullum kina girma kina ƙara shiga dawa dan Allah jin da kika bar mun guri me haka ki fa gurin nan kace kace da shi babu babu kin gani na dawo shikenan sai na tsallake kin bar abinci an fara ga me kudin banza wannan alamun bazaranci ne ke kare ruwa biyu me haka Yusuf wallahi ban san za ka dawo yanzu tunda baka saba dawowa kamar wato halin ki ya bayyana kin tabbatar min da cewa ke kaza mace a'a in ba ka kazanta ba dan Allah duba ga galin bazan cikin baron abinci sai in bada kuɗi a siya abinci fi sabilillahi gashi a nan gurin kin bashi a buɗe wannan irin tsari ne ba uwa maka kan wasa kuma ba mu daɗe da san abincin nan sai muka tashi sai kuma Allah ya kawo ba uwa ta fi mijinki ko shi sa ni za ki wulaƙantar min da abinci abinci kala kala ne za ka na san na buɗe nan gurin wani kala zan gani an kashe mata kuɗi na fi wa kawai an ji an abuwa jikin bari duk mun wargaza guri ni na da rasa inda zan saka na rasa inda zan saka yana ba a yi tunanin ma ni na abincin ba kawai kin yi tunanin abincin wata bakuwa ko kanwa mu ce kanwa ta ce ne ka san lokacin bikin mu ba ta da garin na ne yau da Allah ka ya koyi dan dai wannan ne yanzu nan zan zo gida bari in je in kai maka ka cikin ɗaki da hankali haƙuri sai haƙuri ma wayoyi na akan me ya barin sa maka yanzu nan zan ki bani wayata yanzu nan zan dawo ya Ya dawo. Wa ya dawo? Mai gidan mana. Koma daga ciki je lame shi a sama. Kai! da tayi wa Haba anti. Wai mijinki ne zada kina ta wannan tsoro haka? Sai ka ci wani mala'ika? Ba za ki gane ba. Kin san rayuwar fa da nake ciki. Yau kuma a sama na gansa. Koma daga ciki in je in kinsa abubuwa da muka bata a cikin Shiga daga ciki. Anti, hmm? dalin wan. Eh, um, babarsa ce. A'a, wannan zance ne. Dalin wan ɗin ne kice babarsa? Allah babarsa alaikum. Dan isu ulle. Dan isu ulle. Kuma babu ce ta dauka Babu wanda take. Salamu alaikum. Dan isu ulle. Dan isu ulle. Hello? Dan isu ulle. Wannan kuma wani irin shashanci ne. Ka ga shi bai kira ni ba kuma ni na saka katin dan kudin kenan na siya dan mu yi magana kai dan isu wannan wani irin shashanci ne karshe ma dai gashi na jima ta shi bai wayan nan ko tabbata na gaya miki babu wai dan isu ko dan eh ita kadai ce take kiransa da wannan suna shi sa na ce ba matsala ina da ayar tambaya fa ba ki taɓa yadda ba amma gaskiya jikina ne dai yanzu kirfa min asiri shiga daga cikin inje kamar wannan mutumin sama yake sallame shi san halin da nake kai da mijinki ba hali ku zauna ku dan hira shikenan yana da kina rawan ciki kina ne kamar kin ga malaika daga baya ma yi maganganun ko Allah zai sa ya dauka da kanshi dan isu nake ba sai ka saurara ka ji abin da zan faɗa ba kuma ma ba za a ɗauka ba ai in sun san wata ba su san wata ba in fa ba za a ɗau wayan nan ba fa wallahi zan je har gidan saboda ni hankali na bai gama kwanciya ba na kira mata ta ɗaga na kira kuma an ki ɗauka to me haka zan je gidan gidan za ni kai na bari Kai, anti ni kyale ni ni gaskiya barin kira wannan kai sarkin natin wanda ya zo kai na gida ni na zauna ta danna faranta miki rai shi ya shi ya dawo kin zo kina ta wani rawan jiki kamar wanda zai kashe ki ko zai yo Allah so nake kin gane in je in gama da shi tunda na ga sa a sama ya zo ah, ba zan dan fahimtar da shi in gyaggyara masa gurare sai in dau daga baya in kai ki ku gaisa da shi ko ba haka ba ni ko ba inda zan ji kawai ki banna ana na kin gama ana kiran shi bala magini ne yake kiran shi bari in je in kai mishi kin ji dan Allah ki ina zuwa Kika kuma ɗauka? A ah, ban ɗauka ba. Gani ne ya kira tana ta ringi na ci bari in sauke ka maka. rahila wai me yake sa kike mun haka ne wayannan fa dama sai da nace da ke fa kada bake dauke ta fa tsakani da Allah yanzu ki rantse da Allah biki da wayannan ba wallahi ban dauka ba gani nayi yana ta kira shine nace bari in kama gani nayi yana da muhimmanci a gurin tunda ka ajiye lambobin har guda biyu shi isa ne sauri da gudu na kama kinga ni wannan maganganun naki gaba ɗaya ba su tasiri ba ba abin da ban ga miki ba dangane da harkan nan waya ta ta ce waya ki ki daina min shiga hanci da ƙurin dini in ba sallan munafunci ba irin na irin mutanen mu wai duk wanda aka bugo yawa mutum sai ya leka ya gani me ruwanka inda a ce wayan nan ta tunda kin san barin yin take ba waya ta vibration take da kika ji ta vibration sai ki kife ta kawai ki ɗauko ki zo ki kama amma har kika iya sanin waye ya kira waya ai kin kake nan lalabi kike a cikin wayata ni fa gaskiya ba zan yarda da irin wannan tsarin ba fa ba fa na so ƙarshe dai kin goyoyi na gaba ɗaya na haramta miki su daga yau sai waya ta tawo waje kar ki ƙara taɓa waya kar ki ƙara taɓa waya kar ki ƙara taɓa ma kin ji na faɗa miki so ba ke ba wayata yauwa in na aje kayana inda suke in ruwan sama ne zai sauko i musu mugun duka ba abin da ya shafe zan kira shi ɗauka ma idan haka jirani ina zuwa jirani ana karki ta so kin ji abin da na gaya jirani ina zuwa Assalamu alaikum. A ah, <laughs> ah, Balaraba na ce lamba ta fito kenan. Eh? Dan Allah ka yi sauri ka zo ka kai ni. Sai ga yanzu kin ga inda To tun ɗazu fa nake kiran wayan ka fa, ni fa na gaji. Ina ta kiran ka ka zo ka kai ni gida. A ko ina kike kawai ki gaya min. Sai in taho kawai. Ina gidan man ban tafi ba ai. Ah, To ai ga yanzu ki ce min kina ina kina can ne a yanzu? Ina gidan ma. To ai idan za ki ga ina ne gidan sai. Hello kana ina? Eh? Me ka ce? Kina ina? Hello? Hello? Kina ina? Yusuf. Me ke faruwa? Me ka kana? Balaraba ya nake anan. Me ka gidan nan. Yusuf, me ya k'a gidan nan? Wani da ke nake waya? Yusuf, ni ne Bala magini to? Inna lillahi inna ilaihi raji'un. Eh, Balaraba, ni mamaki nake yi. yayin da aka yi na ganki a nan. Yusuf, gidan yar uwa ta man. Ina ba gida na ne ba. Wani ka ce kai za. Yanzu da Yusuf, bala maginan da take ta faɗa daman kanwata. Ya da kake da wata? Eh, eh dama kira a kai. Eh, sai ba ban ba. Bala miki ni? Eh. Ba dai dauka kike ba ko? A yanzu nan sai kana tana ringin sai na dauka sai kuma ga kana. Eh. <laughs> Ai da yake kin san eh, shi shi abin da yasa na son ki dauki lambar kin ga bai kamata a ce kina mata aure kuma ki riga daukan waya kina jin muryar karti ba ko ba ka ba suna jin murya ai ba daɗi ai <laughs> gini take yi ne eh gini nake eh? Eh, ba gini nake ba kai ina nufin ina guri da haka da ya rage mana anan kin sa aure ne aka yi shi a gaggauce eh. ko ba haka ba ba shirya ba to dan gurin nan da yake tsakar gida nake so a dan samu a zo a face shi yan matsalolin sa kau saboda halin sha'anin damuna da dangansa kuka da sauran abubuwa ko ba haka ba a yi filasta kuma kada bulo ya zaizaye barin guri haka ba daɗi to shine aka bani lambar wani magini za ki ga lambobin ma ba ma guda ɗaya bane ai akwai da ɗaya akwai bala magini 1 akwai bala magini 2 eh to shine shine dai gaskiya eh to shine to yanzu ka nuna min inda za a yaɗe a ah, ganwata ah. za a yabo a a a a'a sai ka gaya min ganwata za a yabo Allah rahila balaraba don allah don Muhammadu, rasulullahi sallallahu alaihi wasallam magana nan ta zaa yana ba daɗi abu da ya riga da ya faru ya za a yi ki zaman ki a gidanki ita kuma ta tafi gida Magana nan ta ta riga ta zo ta wuce ya za a yi kaddara dai ta riga ta zo kin ga dai abin dai gashi dai ma dai ginin dai ginin ba dai za a abin nan din ba dai kawai dai a hakura dan Allah ai hakuri dama a kaina kake wulakanta yar uwata Allah ya da magana ta kawai kuma wani gari ne an ba gawai tunde eh, Wai na yare zan zigi a wata da <laughs>

kuma ya dinga mazura ai da ka bani na ce masa yi mutu na ce wai ma kuma ai mun bi ba ku ba ki ba ita eh dan wa da tattara a zuwa fita ba zan fara zaman ki ba sai ba kai da fara ba abokin nan sai ah, abin da sai abin da ne ni ba a assalamu alaikum ba ake ina wata gine maka ina wata gine maka oh, shi yasa ni oke ga kwala maka ya saboda wala magini aka juya mun baya da wannan biyayyar duk wannan biyayyar da take ta tana da lallaba yanzu da ta gane eh, cewa kaga ba yanzu ban asiri ke kuma shi ke nan rashin mutunci kuma aka hana ni gaskiya a gaskiya ne ba na wallahi ya yi ba kai ba ba alhamdulillah kuma sha Allah alhamdulillah ala zalika kun ga mutum musu a da mutum bayan aure kenan muna bayani ne akan mutanen da za su suna soyayya tun farko lafiya lau amma da an yi aure kuma sai ga al'amura sun canja ga mace na matar sa muzurai amma ba ko muna nufin dukkan mazan haka cewa ba wata bai take jawa mata muzura ko ba ba magana ba ta gaskiya ko ba ba saboda haka kar ma ku ji daɗi mata ku ji mun ce ai ana auren ku ana muku kaza kaza kuma idan muka gano matsalolin ku za mu zo mu sako yi wani a akai insha Allah shi ke ba zan yi wasu kuma garawan suke sa ko garawan garawan ko garawan haka za mu rika canji ma ATM ma ATM da mun tafi gida ya ce ai magana da Allah bari da za a yi tashi miki saboda na yi hakuri hakuri gaskiya maza yi yanzu kin gane ummi akwai so da kauna ai wannan abun ba zai ba to da gane cewar ai mijin yace ne ba da mai aure ne ko ba da wani